ɗari biyar da arba'in da biyar sai kuma ƙari ya kafa ne babu yadda za a mai da magana wannan ma karatu ne shi ne ba shi ce magana ga rabu idan ta fito ba yadda za ta koma irin wannan ne zai wuce hankali da magana ga shi dai ka san abin amma ka kafa ma ka iya kwantarol mutum bai iya control control ɗin kansa bai iya sarrafa kansa har sai ya fita to ko in ta fito ذات حنفة سواه وأخبر سبحانه مؤكدا بالكفن إن الإنسان لفي خص من لم تنتشي مصر مؤذى من متى من دنيا كم على كاكي أنا أنا سكتك كالو غيرنا نخلي نيجيريا نخلي افريقيا نخلي دنيا كما كيف حالك تكوني الا الذين امنوا نتيذكو ان يشد اسي بيليم كتكير سوشي كيكي ميفا دنيا كوشي كيكي اما مو امنوا نقضم ديدي لكير سوشي كير سوشي دبا مو دبا كلا الذين امنوا kaga amanu sun san imani sannan suka yi imani wa amilu salihati dole kowane su akwai ilimi sun san ayyuka masu kyau kuma suna yin su mai kyau aiki ka yi saboda Allah shi da salihu sannan ka yi abun nan yadda da bai ce a yi shi ka nan yana da bukatan ilimi watawasau bil haqqi sun yi karatu sun san gaskiya suna yin gaskiya suna kiran jama'a zuwa da gaskiyar watawasau bil sabr wanda sun yi haƙuri suna sun san haƙurin kuma suna kira sun yi haƙurin suna kiran al'umma duk a zama masu haƙuri wayannan ne ba sa cikin halaka an suka ci abu hudun nan amanu amilu tawafa bil haqqi tawafa bis sabr Allah haka kamar mai kamar abu da faɗi ai na faɗi Mm-hmm. wanda irin lazimi ka san me lazimi to wannan sai aka tafi wannan su ba lazimi kenan ba wannan abubuwa duka ne duka ne in mutum mani da rabi ba ya ta sauran mazawa da bai zama cikakkewa ba magana cikakke ba yadda na gaya maka irin nan ta kasu in maganin yi wani bayani da ban kanai makan ka fudu ka ba ta kanka lokaci aiki ne yadda na gaya maka tun haka za ka je ka yi su ka nemi sanin imani ka yi imani nan da kyau ka kira mutane zuwa ga imani sannan ka san aiki mai kyau aiki mai kyau din nan ka san menene aiki mai kyau yaya yake yaya ce to sannan kuma ka yi aiki nan mai kyau sannan ka kira zuwa ga shi sannan ka san wancan dukkan hudu din nan in ka cika kawai nan shi ne kake mutum amma idan baka cika nan ba kai mutum mutum ne ko dai zama halakakken ne kai gaba daya ko kuma rabin halakakke ta wani gutsurin halakakke sai ta ce ayan da suna da imamu shari'a ke sayar da ba a saukar da wata ba sai wannan tarifa yin tarifa mutanen duniya ai ba mamaki mutumin da ya abawa umai ma fa'ala no gairu a ita fitar da matsala dubu ɗaya yanzu ba sai nan ba fa ba na da kawata ba ta gefe yadda kai tunanin yadda shinkafa take daga wannan tsantsan su kuma yana cin shinkafa yana ba ta mutanen wasu ba ya fi karshen ba shinkafa ba da shinkafa wake wai mai magana igala ne mai magana ina son san bai magana da ha mana ka gani ke ba bai ya masa inda ɗin take ko ka sani ba wani yanki ne wajen wajen kano bai fasan wajen inda gari ba ana magana ana maganan bangaren wuri kaza kaza to da bangaren Nam. ai magana sabar ba yi isa aka ce maka san sabarin ta kuma ba ma'anar na ke kantar da kai sabarin ba sai ka tuno duk karatun da aka ranta akan sabar ba ga shi can an ka iya baya ba to shi ne sabar kawai wannan kakan ne ya yi sabar sannan ka yi sabar sannan ka kira mutane zuwa ta sabar shi ne kawai in kada yi bayan wannan to hudu ka yi yanzu aiki ne aka baka an zana fulani an baka yi ka fito da shi ga zai ka tafi ka ga gaba da fitarwa wanda ya zana ma hulun ba zai fitar da baka da shi ba ya yi aiki ya gama zana an ka birki ne ka je ka tsora an babba birki ne ka kai ka ajiye musu kaya ka wuce wa qassama khalqahu ya hasa halittansa ismaini أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وخص الله يأتي أصحاب الميمنة أهل الميمنة وأصحابها أهل التوافي بالصبر سوني ما توافي بالصبر والمرحمة سوني ما وصيه da yin haƙuri bayan sun san haƙurin sun yi haƙurin sannan kuma suna kira zuwa ga haƙuri wal marhama haka wa khassa bil inkifa'i bi ayatihi an keɓe masu amfani da dokokin Allah waɗanda ke iya amfani da dokokin Allah halus sabar irin masu haƙuri wa halus shukuri da masu godiya saboda kaga yadda sabar yake ya kaga ya shukuru ma yake wanda littafi za mu samu haka na ba da mulki dari ya tunani ya kare ha mun ka a shi suru kullun nan ba ta masalul himani hamilu asfara an yi babu shukuri an yi bayanin shukuri an yi kaza to ya ba ba akan shukuri kuma a tambayar ka shukuri ba ka ba da abin nan ba ba ƙonin shan tsaga masa ɗau a ma ɗan gida. har yi an yi an yi tiksiru daga farko har karshe to me ake ba. shukuri duk inda ya zo haka ta shi sabarin kansa mun yi shi wannan maimaita mana ake yi ta wani hanyar tamyizul lahu ainihin kiransa na da ya fi yi ala sabari wa ta shukri yi lahum saboda ware su su yan haƙuri da yan godiya bi hadhihi al mawhuri da wannan kaso mai yawa faƙala Fi'ar Bai آيات ya yi maganan ayoyi hudu من كتابه inna fi zalika la'ayatin likulli sabarin shakur inna fi zalika cikin wannan ba da ake la'ayati Allah ya akwai alamomi masu nuna kudura Allah amma fa ga mutum biyu sabar shakur wancan duk da ban karanta wa ban makarantar ai ana karatun aiki ne ma muka ba ma karatun bi ba karatun aiki muka tunda karatun karatun aiki ne a wannan kuma karatun da muka ɗauko shi ta hanyar eh, mai yake da suna da tarihi wannan karatun faɗaɗawa ne aiki da da ba fannin tushen komai ta inda ya taso wannan kawai bai wuce tafsiri وعلق المغفرة يا رات يا غافرة الله كنا والأجر يا رات يا سام الله بالعمل الصالح وكذا من ينزع فصرامك عمل الصالح لا عمل الصالح معروف شين أركن كيش سبو الله سنن كيش yi shi irin yadda alhaji ya siffata shi daɗa ya zama salihu amalin salihu yana da tambaya biyu lima kaifa duk aikin da kake za a tambaye ka tambaya biyu yanzu ba kana nan makaranta ba da wannan karatu da ka zai maka tambaya da biyu ka zo karatu yi eh. ka zo bari a yi da bako da nido ka zo karatu ka dawo daga can jihar da ka dawo to ana tambaya saboda mai kawo lima sannan kuma yaya sukan dawon na ta ka ta zo ne yadda ka ga dama ko da irin wata sukan ta ta kafa kin kasha aikin ka ya sha in ka sha a wayan nan bakin ka bai sha ba an ta an dawon ma shi an ajiye shi nan bai tsaga inda yake ba sai na kan wanda ya aikin gwamnati da ya zama bai san Allah ba wanda ya tafi saboda su ne masu bin ka'ida ka dafa sunana Ahmadu amma iyayenmu asalan ba su iya kiran Ahmadu sai su ce Ahmadu to da a sai a firamare an rubuta min Ahmadu sakandare na tafi a Ahmadu ta zo jami'a na ce Ahmad ta ci ganye Ahmad ne nake yanzu to certificate dina ya kusa kwanda sai na je sai karshen ka sai na je kotu na rantsai in na je kotu na rantsai to a gyara a yanzu an mai da shi ah a fa wurin ahmadu can ku ban haka ba ba ni ne ba to kai kuwa aka yi mana wannan bincike a lahira jama'a hmm? ina za mu saka mu ina za mu saka mu nan a nan ka gama gwallon ka gama ka mara za ka kai inda za ka je ka zauna ka durkusa kana kuka na hawaye ka dai buɗe wanda za ka buɗe ido amma ana shiga ciki kana zama ba kawai ba ina za mu je in muka da lahira ina za mu kullu alladhi yutulhu huma yakfa haka ce binciken nan da ake duk da a bangaren man bincike tun da bangaren bangaren aiki aiki ne masu irin wannan binciken da fanni masu wannan kakule kakule na tsiya su su karan kansu ba aikatan ba su san da shi Então... to lokacin da ma kake firamare ka san akwai matsalar za ta zo ai baka san kawai zuwa lokaci haka ne wanda kace ko ko gida ka shawara da su sai kai sai ka fara wannan shi isa a wannan wanda ke bin ya sa ya gama ta su kuma iyaye a daina girman kai me girman kai ko me za a yi ka tambaya an kuma ka kai mutu ne ko za ka fita sai ana samun a fita kana tsaron ko ya lahira babi aula bil amal salih to da kana Allah ya raka ya samun gafara ya raka ya samun lada a ina bil amal salih wanda amal salih ba zai sha ba a gaban Allah sai ya ci ya tsallake tambaya biyu lima kaifa kuma ba a wa Allah ƙarya wasabaru da yin haƙuri wadalika alaman ya yassarahu alaihi yasiru haƙuri akan wanda Allah ya sauƙaƙe masa haƙuri ba zargi bai sauƙi ne قال تعالى na الذين wa amilu salisati. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا هذا واحد وعملوا الصالحات هذا ثاني أولئك لهم مغفرة وأن نيكي كافرة فكيف من كافرة وإن سؤالك بصلا دابي جماعة wa akhbara anna sabara ya ba da labari haƙuri fa wal maghfiratu min al afairi ana daga cikin himma manyan abubuwa allati tijaratu arbabiha ya azami ko allati tijaratu arbabiha la taburu kaddara masu so ba ta halaka in dai ka je lahira da kayan gafara da kayan himma a kasuwancin ka ba zai tafi ba fakala wala man sabara wa gafara inna zalika lamin azmil umur duk wanda ya hakura da duk wanda ya nemi gafara amin ya yafe kansa to inna zalika wancananka lamin azmi yana daga cikin manyan manyan ayyuka da ake samun nasara wa amara rasulahu bisabari karewa gungurin kum ya umarci manzonsa da yin haƙuri ya za mu yi ba yadda za a yi kawai sai dai mutum koyi haƙuri ma ana lihikamihi ba akhbara anna sabarahu ya ba da labarin haƙurinsa innama huwa ga bihi wa bi halika jami'ar masa'ibi haka can masibobi ta hunu inda mutum ya yi haƙuri ka samu wannan واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا kai haƙuri ka turke ranka ga hukunci hukuncen ubangijin ka tsaraka wata halar fa inna ka biya kana wurin Allah mu muna sallanta aikin da kake zirga-zirgar da kake kana gaban mu menene ke zuciyar ka tana gaban mu akwai hawa ko babu hawa kai akwai tafi hankali a zuciyar ka kace ina son sannan kwanan kawa ne amma zuciyar ka ba a san shi sai Allah ya yi magana ya fauka kamar da littafin tarihi to sai dai rikin sanin sai ya mana fama ruwa amma in ban da ba za ka baka tsaya kai masa fahimta sai mai sunan fahimta hai mutum ai la, inda rabo da sun ce ba dole mai gyaru kuma sai da rabo amma sai zalla ya ce wajen mutane su zaba da karanta ayan ka fasara eh, ne an amma da maka yi lirarin ta ba shi ka ka cire balagar da ke ciki ka cire fasahar da ke ciki ka cire fawa'id da ke ciki kai kuma ina kake da kai da aya ya tsakaninka da aya? tana jikinka kuma ta jikinka farkon in ka karanta aya inda za ka fassara ta ka fassara ta kan ka nemo gurbin ka a ayar kuma inda gurbi kake ciki sayan ba sa ba ka fara duba da kyau sai ka baka ciki gaba ɗaya. kaga daga nan abubuwa sai da kake to a mu gane karatun a koma gida a san abu wa qala wasbir wa ma sabruka illa billah yi hakuri hakurinka bai kasance komai ba sai neman yadda Allah a kenan ranka a kan bin Allah ai ko zaman nan da muke sai kan haƙura amma in ba gaba da wuyar to amma sani da abin da kake ka fallafa ne kake so ka samu kana son ka samu tarbiyya kana son ka samu karuwa to tunda zaman kansa ba shi za a biya ka ba ya kamata daga cikin irin abun da ka gane kake karuwa da shi daidai to za ka yi niyyar ka zo amma dai ka zo baka samu ba shin duk wanda ya sayo kaya ake ce riba za ka je kasuwa sau na sai zai ma a asara zai ma asara hatta kai martaban kafa da cin riba hatta kai martaban za ka kofe abin da ka rufa shekaru sannan kuma da kai ka gama kofewa ka samu yanzu abin da ke neman riban shekarun da ka cina yanzu ka goge kina neman riba sai ka kuɗi yanzu Eh, kai hata eh? neman kudin faɗa sake mafi sai bello bello bello ko mutum in ba ka iya ba in ba ka dole shekarar farko fara rafi ta biyu ma ba ta ba daga nan kana yi kana fata kana duwa inda ka yi kana gyara kana yi kana gyara kana yi kana gyara to ran da ka noma ka fito da abin da ka noma to sai ka kare nan gaba za ka fi riba to ribar da ka samu kuma sai ka tunanin a fara da ka fi shekara biyar a dole a fara ka da ka fi shekara biyar ka farfaɗo da ita in ka farfaɗo da ita yanzu ka koma normal sana'a ta yi yanzu kana neman ci gaba ne kai mutumin kana neman ci gaba a komai haka za ka ɗauke shi in ko ban haka ba za ka yi abin da ke ce masa kara zube kara da saboda ko mm, kara zube jizaf yawa jizaf jizaf mara kalla zube ganin bayar da gina jizafu ba izin ke yi da a hmm? ah, <laughs> <laughs> yi jizaf ba na ba me ake yi me ake yi ne mutum shekarar da ka ko karatu ka ya kamata ka yi kirga shekarar da ka fara karatu ga irin abun da ake yi ga irin abun da yanzu ka kai martaban kuma ka fara zama ka kan ka fara zama mutum ka kai martaban ka biya na baya ya kamata mu iya mu cikin ku biya mu ya Allah kira ko ka hankali abun da aka kashe maka firamare da abin da aka sai maka a fasan da zai zuwa an kace daga ba ya kamata sai ka biya wa yin nan aiki an maka cuta kuma da zillu eh? suna yi kudu suna yi anan mu ma nan fafai ana yi akwai wanda aka taka na wajen haka Allah ba shi dan abubuwan zuwa su dama in kawai duk abin da kake so wace makaranta kake so ba amma fa baka isa ka je makarantar ka ce ba ka fanta ba Ito, za a yi canza ma an da gaskiya ke, ka nuna gaskiya da ta fi kiran za a canza a canza ma. In duk ka bari ka dawo gida ka zauna, sai kiran shi, yanzu ba za ka iya zuwa karatu wace to, to yanzu ɗakin da kake zaune na na za ka dinga biya. Ka ƙarya da abinci a gida ka zo haka ci. Sai dai nawa za ka dinga biya yanzu ɗakin da kake zaune ciki nawa za ka dinga biya. Ko a ce maka a'a za ka yi aiki in ka ce za ka yi aiki zai sama ma aiki karatu ba zai yi ba sai aiki to shi kenan zai sama ma aiki to nan da aka sama ma aiki sai ko ga abin da aka kashe ma ba za ka biya nawa nawa za ka dinga kawo <laughs> ba da da gangan kake kai kudin eh kudin da na kashe ma na fahari yanzu aikin shi na da kamfani ka san irin ilimin ka za ɗauke ba za ka ce kai ne ɗan ne kan ba sai ilimin ke so za ba a'a za a haɗa ka da ma'aikata ina shan ta tsara wannan in ma sun ji a baka ma sun ji in shara a ce maka shara in mene ne kai ka tun da baka da fasin ce ka dauna aka wani baka da fasin da to ka zaɗi ba da mata ta abin nan in me ka iya ka ɗauke ka kan abin da ka iya ba maganar ɗanka sannan bayan nan kuma idan aka tantance ka, aka gama tantancewa yanzu kudin albashin ka sun kama dubu sha biyar to shi kenan sai a fito maka daga ran da kamara nozuri malamai hadi daga nozuri nawa aka ci ma ta ka gama mara ka gama tafiyar nawa aka ce maka hakan da ya a eh, eh, ajali ne zai baka kaɗan kaɗan sai rubuta ma da kanka za ka ce ga abin da za ka dinga biya dubu sha biyar ɗin nan za ka dinga biya kuma ba zai yadda ba ka cece shi saboda kana in ka faɗo ko yaushe za ka biya yana mutu lokacin a yi masa hakan zan zai hankali irin wannan ne kuke janyewa ba za a yi ba ai ba maganan ba za a yi bane ba shi isa masu shawara shi ka abubuwa masu kaddarawa rabu da kaddarawa tsarin ingila ne ba za a taɓa cin da suna da kaddarawa ba a yi a aikace Sato, ana magana ma zai ma biyan, da menene kaza zai ƙara ƙara, shi kila idan da ya gama biya, ya ɗauka kudin a wasu. Ka ɗai zo na ba kara masa, tun da ya hankali. amma ba wai kada ma ya shigo da niyyar in yi hankali za a bashi ba yaushe ba sai zo da da sai yi hankali yanzu a'a yi kwata kwata ba a nuna masa ma za ka zo za a za ya gama biya in ka gama biya a ga abin da za ka biya yannan kuɗin in ko baka biya su wace kawai ɗaki nawa na za ka dinga biya dole ka za ci ko za ka za ka biya za ka ɗauki na ɗaki da idi zai idi na ɗakin da kake kwana in kuma ka ga gidansa ba za ka kwana gidansa ba to ka fitar masa daga daki ba komai ka je samu wani eh? yanzu an yi nauyi a ce yanzu a yi aka yi ne ka samu tsarin amma sabar ka yi da billah wala ta hazan alaihim kada kai bakin ciki a su, kada ka dami kanka sun ƙi. Hmm. tsofaffi tsofaffi ba akwai baki ba har zan je kafa kan ka kafa zai an tashi ko to ba da ne ba yanzu yanzu in su maza umar su kama da kuka wallahi ba zan raka da shi wallahi ba zan kai hakuri kai kuma ka je ka ɗauko man kan tsaron ke kafa kafa sai an tashi hmm? suna da yawa yanzu dai kyale koma gida in ka koma za ka tuno su duka wala ta zan alai wala ta kufi zuiki kada ka safa cikin damuwa yan yankuru kullum mutane sun kibin ka kakkana annabi ta ce zai da su kawai wannan ba matsalan gaba ne ba abinda da kake iya yi ka yi inna allaha ma'allazina taqaw حمكم الله تبارك وتعالى نفعل ده ما والذين هم مختنون يعيشون